This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar uku ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da zaben cike gurbi a wasu mazaɓin 'yan majalisar dokoki a jihohin Kano, inugu da jihar Akwa Ibom. Wani rahoto da guda daga cikin kungiyoyin fararen hula da suka sanya ido a kan yadda zaben ya wakana a Kano. Ya zargi jam'iyyar NNPP mai mulki a jihar da amfani da matasanta wajen hana mutane kada ƙuri'a a wasu rumfunan zaɓe. Sai dai jam'iyyar ta musanta zargin. mahmud ibrahim kuri na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton a jihar kano kujerun 'yan majalisar dokokin jihar uku ne aka sake zaɓe a kansu wadda ta haɗa da mazaɓar gari da tsanyawa wadda daga bisani hukumar zaɓe ta inec ta sanar da dakatar da gudanar da zaben a cikinta tare da wasu mazaɓu a jihohin akwa Ibom da jihar enugu saboda ya mutsi dama dai kungiyar kano integrity block guda cikin kungiyoyin fararen hula da suka bibi yadda zaben ya gudana a yau ta cikin wata sanarwa ta zargi jam'iyyar nnpp mai mulkin jihar kano da amfani da matasa 'yan jagaliya wajen kawo tarnaki ga masu kada ƙuri'a kwamarar musaddiq wada waziri shine shugaban kungiyar a kano yanda ƙaramin hukumar gari aka je gurin ana ta kokarin yadda za a hana mutane su yi zaɓe an kawo waɗanda suke baki ne ba yan gari ba wanda ba su da hakkin yin zaɓe sun mamaye guri suna razana mutane an ta kai ga cewar wasu kayayyakin zaɓen ma ba su isa ga inda ma ya kamata a ce a nan suke ake yin zaɓen ba wasu mutane sun ɗauke su bayan haka nan kuma akwai su a wasu wuraren da za ka je ma ba za ma ba a sha ba kama isa ba kama ka shiga ba saboda kai baka da wata alama ta wata jam'iyya da za ka iya shiga gurin sai waɗanda ake so ne su shiga shiga so. Waɗannan jam'iyyu ne kuka lura suna yin wannan abubuwa? Ai wannan jam'iyyar NNPP su da suke yin wannan abu. To amma Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso da ke baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin siyasa ya musanta ikirarin kungiyar ta Kano Integrity. Ni dai ban ga haka ba. Mafi yawanci duk inda na ga an yi zaben nan an yi shi cikin kwanciyar hankali babu wani wanda na ji ina kuka ko ina abin zaben da aka yi ba wanda zaka ji an ce an zaga ko an daka ko an faɗa masa ko an faɗa masa wasu bukatun makakar zaɓe aka yi kowace jam'iyya ta samu rabanta. a jihar jigawa kuwa hukumar zaben ta inec ta gudanar da zaben raba gaddama ne a mazaɓar ɗan majalisar dokoki ta tarayya da ke wakiltar birnin kudu da boji a takwas daga cikin rumfunan zaɓe fiye da hamsin na mazaɓar inda aka fafata tsakanin jam'iyyar pdp da apc mai mulkin jihar sufa duk inda muka je ko ina ana yin zaɓe lafiya aka kuma an fito sosai akwai ma'aikata na duka da 'yan sanda civil defense sojoji road safety immigration akwai tsaro sosai shi su adam kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa a baya dai an sa ran cewa zaben na yau asabar shine cika mukin zaɓukan da hukumar zaben najeriya inec ta gudanar a bara amma saboda soke gudanar da wannan zaɓe na yau a wasu mazaɓu na jihar kano da enugu da kuma akwa ibom hakan na nuna cewa akwai sauran aiki a gaba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to gwamnan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya baba gana umar zulum ya rantsar da shugabannin kananan hukumomi da masu ba shawara kamar yadda za ku ja wannan rahoto da sabon wakilinmu ibrahim mustapha ya aiko mana daga maiduguri. sama da shekaru ashirin kenan ba a gudanar da zabukan kananan hukumomi a jihar borno ba saboda rashin tsaro da ma barin kananan hukumomi da al'umma suka yi a ƙarshen wannan mako ne gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi wadda aka gudanar da zabukan su a watan janairun wannan shekara a cikin waɗanda aka rantsar akwai masu bashi shawara su ashirin da takwas da sakatarorin dindindin guda bakwai a jawabinsa a ɗakin taro na gidan gwamnati da ke birnin maiduguri gwamna baba gana umara zulum ya buƙaci sabbin shugabannin kananan hukumomi ashirin da bakwai da ke jihar da su tsaya tsayin daka wajen ganin sun yi wa al'ummominsu aiki tukuru. musamman maiwa mutane kasu su shine abin da ke so kuma kafin na yi su da ni jama na gaya musu duk wanda yana jin tsoro ba zai shiga kawai har isi da ba za na kare ne ba na fada ba wani in kaje ba za ka ka shiga nan mun ka shiga nan ba ga dukkan shugabannin kananan hukumomi gwamna ya ce duk wani tunkaho da birnin jiha za ta yi dole tushenta su ne kananan hukumomi kaduna state on local government channel ba su aiki sosai suke ba zai samu abin da yake so ba don saboda mutanen suna karkara ne ko kai local government chairman gwamna kana so kai aiki dole za ka samu wani wanda zai gani kan aikin ka a state a local government haka zalika ya ce duk wani aiki da za a yi a karamar hukuma ya zama dole gwamnati ta san da komai ana ta jawabi yayin zantawa da muryar amurka shugabar karamar hukumar jere ajiya inna galadima kana mace ta farko da ta taba lashe zaɓe a karamar hukumar jere da mai baya wa gwamna shawara abba kawo masa sun bayyana godiyansu ga gwamna. kowa yana farin ciki cewa ni ne first elected ja first na jere na local government council alhamdulillah mun gode Allah. mun gode Allah Allah ya sa wannan shine alheri kuma wanda ba samu a cikin hakuri kuma za su samu. ita ma mai bawa gwamna mai shawara kan sha'anin mata kori shatima ta nuna godiyanta game da wannan aiki da ta samu kuma ta ce za ta yi aiki yadda ya dace buri na ne dama wani rana ko da ba da shi zan yi aiki ba wani rana ya zamanto akwai hannuna kuma akwai kokari na a cikin eh, rubildin borno ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. zuwa zauren VOA. Muna tattaunawa da ƙwararru kan fannin tattalin arzikin Najeriya da irin yanayi da ya tsinci kansa a ciki. Za mu tashi ne a bayanan da Dr. Abdulrazak Ibrahim Sage malami a jami'ar Yusuf Mai Tamasula da ke Kano ke bayani. Dr. Bismillah. Ita kuma gwamnati a dalilin samun kudinta ya yi baya. da yawa abin da yake shiga asusun gwamnatin tarayya musamman gwamnatin tarayya sama da kaso 96 cikin 100 yana tafiya ne wajen biyan kudin ruwa saboda haka tana neman hanyar da za ta samu karin samun kudin shiga sai ta mai da naira haja duk lokacin da ta karya naira kudin shiga gwamnatin najeriya karuwa yake misali daga watan jun na shekarar ta gabata da gwamnati ta kai naira kasuwan nan ta karya ta zuwa yau gwamnati a dalilin wannan ta samu kimanin naira tiriliyan biyu ƙari akan abin da take samu a baya kawai a dalilin takarya naira saboda ai duk kuɗin da muke samu a dala yanzu idan ya zo idan da a naira 430 take saidawa yanzu za ta saida dalar nan a naira 800 zaune abu zuwa naira ɗari tara kaga ta samu kimanin karin ɗari hudu zuwa ɗari biyar a duk dala ɗaya to gwamnati ta mai da shi hanyar samun kuɗi ta mai da naira najeriya haja wannan abin kai ne waɗannan kuma su ne manyan dalilai saboda haka ya kamata gwamnati ta gane cewa babu kasar da ta mai da ta ya zama haja na samun kuɗi in ba najeriya ba gwamnati ta daina tunanin samun kuɗi daga naira saboda me lokacin da take samun wannan kuɗin tana kara tura al'ummar najeriya ne cikin kangi na talauci yanzu a shekarar da ta gabata kaɗai sama da mutum miliyan tara sun fada cikin kangin talauci kuma a yanzu haka akwai miliyoyi a bakin gaba suna dab da fadawa wanda da zarar naira nan ta kara karewa su ma za su fada cikin tsanani na talauci ga yunwa ta fara yau 'yan najeriya barazana ya kamata musamman yadda muke kashe kuɗi akan kayan abinci a kimanin shekara takwas zuwa tara da ta wuce da aka yi wani bincike sai aka ga cewa dan amerika abin da yake kashewa a albashin shi akan abinci bai wuce kaso shida ba zuwa kaso bakwai amma tun a lokacin dan najeriya shine yake yake kashe kaso mafi tsoka a duniya a akan kayan abinci na samunsa saboda tun a lokacin kimanin kaso 57 zuwa 60 dan najeriya ke kashe na yi imani yanzu da za a sake wannan bibiyar watakila ya kai kaso 100 ko ma ya wuce saboda haka rayuwa ba za ta tafi a wannan tsarin ba idan akwai kayan abincin da ba ma iya samarwa a gida wanda zai wadace mu ya kamata gwamnati ta sahale wa 'yan kasuwa ko ita da kanta ta ɗauki ragamar kawo gibin da muke da shi domin abinci ya daina yin kaɗan yana yin tsada duk nau'in kayan abincin da bai ishi 'yan najeriya ba kuma da ake noma shi a gida ya kamata a hana fitar da shi idan har bai wadace mu ba idan kuma ana yin wani nau'i na kayan abinci misali a wadace kuma ana yi har rara ya zama na gwamnati gwamnati ta sa doka iya rarar za a fita da ita ya zamana mu a nan ba za mu samu karanci ba balle ya rinka hawa idan aka ɗau irin wa'annan matakan za mu ga ragowar hauhawar farashi na kayan abinci kayan abincin zai sauki sannan kuma a ƙara inganta bincike na yadda za a haɓaka wannan kayan abinci misali yanzu a najeriya idan za mu yi alkama a duk hekta ɗaya abinda muke samarwa bai wuce ton ɗaya ba na alkama amma idan ka je egypt a duk hekta ɗaya suna samar da sama da ton shida cikin ɗari a sama da ton shida a duk hekta daya shinkafa abin da muke samarwa bai wuce ton biyu da dugu bakwai ba a duk hekta daya amma in ka je egypt suna samar da ton takwas zuwa ton tara a duk hekta daya wannan ya samu ne saboda mai suna bincike suna inganta harkar noman najeriya ba ma wannan bincike yadda za mu inganta za a fitar da kuɗin amma ba za a yi ba saboda ana yi da mun ga yadda kayan za su rinka haɓaka wajen sarrafawa to amma ba sa haɓaka wannan ya nuna duk kuɗin da ake fitarwa ba da gaske ake ba a wannan binciken saboda haka wannan su ne kusan hanyoyin da ya kamata a bi sannan kuma gwamnati ta daina tunanin kawai samun kuɗi kai tsaye na karya naira da makamantansu a'a ta yi tunanin yadda za ta sauko da darajar a inganta darajar naira kuma ta sauko da darajar a kuɗin ruwa tsadar kuɗin ruwa ta yi yawa a najeriya kuma ba zai sauko ba sai ta rage ciwo ba su suka ko ta dakata da ciwo basu suka a cikin kasafin kuɗi in aka daina ciwo basu suka a kasafin kuɗi kuɗin ruwa ya yi ƙasa yan najeriya da dama za su iya zuwa bankuna su karbi bashi su je su aiwatar da harkokin na tattalin arziki wannan zai taimaka wajen samun ayyuka haɓaka kuɗin shiga na al'umma da inganta rayuwar al'umma ita kuma gwamnati a gefe guda za ta rinka samun haraji yana shigo mata daga wannan samun kuɗi na al'umma da na masana'antu sai ta haƙura da samun kuɗin da take a yanzu daga naira nan da shekara ɗaya biyu za ta iya samun arziki arziki daga hannun al'ummata ba sai ta hannun naira ba na san cewa 'yan siyasa suna ganin shekarar su hudu kawai suke da ita kamar ba za su iya haƙurin shekara biyu zuwa uku ba kasu samu matsala wajen zaɓe amma da za a samu wanda zai haƙuri ya gwada musamman yanzu sabuwar gwamnati ce a gwada wannan tsarin su daina ciyo ba su ba wa al'umma dama yadda za su haɓaka tattalin arzikin kafin lokacin zaɓe abubuwa za su canja sosai kuma wannan kaɗai zai iya ba wa al'ummar daman su zaɓi gwamnati ba wai sai ka ciyo ba shi ka zo ka yi titi ka yi gada da makamantansu ba kuma ka sa al'umma cikin talauci ba shi shine wannan zai sa al'umma su zabe ka ba mm. ah, da fatan mahukunta za su yi gyare-gyaren da ya kamata malami na gaba bismillah assalamu alaikum sunana buhari gumel daga nan lagos nigeria eh, magana akan tattalin arzikin kasa gaskiya tattalin arzikin kasar najeriya ya samu matsala sosai tun da ma ake ba a taɓa samun karyewa tattalin arzikin najeriya ba irin wannan lokacin yanzu ka duba yadda ƙasa take ciki da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati kowa yana cikin wani hali kowa yana cikin wani hali na ha'ula yana kakana kayi rayuwa ta yi tsada komai ya canja yanzu magana da ake yi yanzu ma'aikata ba ta iya zagoron aiki complete five days ba zai yi ba saboda idan kai ka kula da abin da za ka karba a wata da transfer da za ka yi ka jagoran aiki in kai haka abin ba zai yi ba ba a iya biya kuɗin makaranta yara da yawa suna na a gida a zaune ba sa zuwa makaranta saboda abin ba zai yi ba yan kasuwa rayuwa ta yi tsada kayan da ake sayar a samu riba yanzu abin ba ya yi ba a samu a cikin kaso kusan goma da kake samu na riba yanzu bai fi ka samu kaso biyu ba to za ka yi rayuwa a ciki to kawai ni shawar da nake ba mutane 'yan kasa dole a rage bukatu a rage rayuwa a rage abubuwa da yawa saboda duk wani expense na rayuwa da ake yanzu wanda yake bai zama dole ba sai a hakura da shi saboda da ake ci ita kuma gwamnati babban matsalar da aka samu guda ɗaya ne saboda shi rage wannan tallafin da aka yi mutane ana ganin cewa rage ta tallafin nan zai kawo sauki a ta to wallahi tallahi ba sauki aka samu ba an samu matsi na rayuwa da hannun kunci na rayuwa a cikinsa saboda ka shawar da nake ba gwamnati ta yi hakuri wannan tallafi da aka ci a da shi saboda ƙasa ana cikin wannan ne an yi abin nan domin a samu sauki to sauƙi bai samu ba sai wani ƙarin matsitsi aka shiga na cikin hawa wani kunci na rayuwa to kaga ai rayuwa tana cikin wani ha'ulai ana cikin wani yanayi a ƙasar nan saboda yanzu in ka duba mutanen da suke cin abinci sau uku yanzu ba sa iya cin abinci sau uku mutane sau biyu suke ci matsalar ma babban matsalar guda ɗaya da mutane yara yanzu ga sun ɗalibai sun yi jarabawa sun samu admission sun shiga university amma abin ba zai yi ba saboda halin rayuwa da ake ci mutum ba zai iya biya kuɗinsa kuɗin da tsirehin bai tafi suku ya tafi makaranta ya je ya ci gaba da sa saboda abin da kake samu idan kasuwa ne kai abin da kake samu yanzu duk abin da ka samu abinci ya riga ya cinye komai na rayuwa dukkanin wani al'amar na rayuwa gaba ɗaya abinci ya riga ya cinye shi a kaso kusan goma yanzu a kaso kusan ɗari nawa harkar sufuri ta najeriya yanzu kaso arba'in sun ajiye ababen hawan su kaso sittin suke amfani da su saboda yanayi da ake ciki na yadda zaka zama motar kamai da abin hawan kayan da za ka yi ba zai yi ba saboda kana magana abinci ne yanzu yanzu magana abin da ake an ajiye kuma magana abinci ake yi ba maganar wani wani harkar haka sifiri ko wani abu yanzu magana abinci ake yi ka samu kai da yaranka ku samu ku ci abinci sau uku a rana shi ake magana wallahi da yawa mutane ba su iya cin abinci sau uku wani sau biyu zai iya ci ya yi kokari da ci sau wani sau ɗaya ma zai ci wallahi wallahi alazim wani ya ci abinci sau ɗaya ba zai ƙara ci ba shikenan to wannan kasa za a yi wacce irin kasa ce wannan muke ciki wacce irin gwamnati ce wannan da ba a tausayin talaka a ciki mutane ana cikin wani hali harkar asibiti ta riga ta zama tsada komai ka je yanzu magana asibiti babu abin da aka samu sauki a cikin sa babu wani harkar da abin da talaka yake jin daɗi a cikin ƙasar nan babu shi babu wani abin da talaka yake samu sassauci a cikin sa babu shi saboda haka ya kamata gwamnati ta duba cikin halin da ake ciki a tausaya talakan ƙasar nan a tausaya mana a duba halin da muke ciki a duba a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci ciki ya kamata gwamnati duba shi shugaban kasa ya haƙuri ya ga cikin lamarin nan ya duba cikin talakawan sa cikin wani hali ba cikin wani hali a kasar nan yanzu magana da ake magana tattalin arzikin nan yanzu nan da shekara biyu ma wallahi al'azim nan da shekara biyu halin da ake ciki halin da ake ciki a yanzu nan shekara biyu sai ya linka sai ya linka sau sai ya linka wajen sau nawa nan da shekara biyu idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wani abu ba two years masu zuwa halin da kasar za su cika Najeriya sai dai kawai Allah da ya gyara saboda haka muna kira gwamnati ta shiga cikin wani lamari ta duba da idan basira addu masa sanin tattalin arzikin kasa su ba da shawarwari yadda za a magance wannan matsalar matsala ake ciki amma in ba haka ba akwai matsala cikin kasar Allah da ya sauka Allah kamar fita muna godiya kwarai kwarai da gaske da bayanan Buhari Gumel za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba da shirin inda mahalarta zauren ke tattaunawa kan halin tattalin arzikin Najeriya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibril wanda ya haɗa shirin daga Legas da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku daga nan birnin tarayya Abuja. Ku huta lafiya. A gaida Madina Dauda Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawa masu son jin tarihin azbunawa ko Auzunawa da ke jamhuriyar Nijar. musamman ma ko shin suna da alaƙa da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata ƙasar ta daban. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a yamai Sulaimu Barma da kashi na biyu na ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Profesa ji Hammani na Jami'ar Abdu Mumuni Diofo da ke yamai wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa in ka yi bincike sosai sai ka gani lalle babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da babu wani iyaka amma da zarar ka kai gabas sai ka ga wata fami ce kuma ta mutanen turkawa fami ce daban sai kai gabas lokacin da samu abin nan an mutanen iraniya harshe ne daban sai ka yi gabas ko kuma wajen turai lokacin ka samu yawansu amma larabawa sai kawo yamma kenan wannan taka ce akwai amma dangantaka jini babu dangantaka jini babu to eh, zancen da muka fara ɗazu na eh, shigo abzinawa shigo abzinawa don na ce maka akwai dalili na farko shine da sun mallaki raƙumi inda suke so su ba su da ba amma da suka mallaki rakumi shi ba su dama su mallaki sahara dalili na biyu shigowa musulmi da musulmi suka shigo wasu sun yaƙi da su to musulmi sun yi ƙarshen su da yawa cikin su sun kai kudancin ƙasa kenan cikin karni na tara ana samun abinawa kama cikin nijar da arewacin mali musamman nijar tabbat ne ba shakka sun yi shekarar dubu ciki mm. ya za a iya kwatanta matsayin agadas eh, ga abzinawan niger ko kuma abzinawa gaba daya idan aka yi la'akari da yadda wasu ke kiran masarautar agadas eh, masarautar abzin eh ita sarauta abzi masarauta abzin ne abzin hausa ce hausa ce akwai wani da ne ana ce makar da ya yi aiki da daɗiya ne haya ce akwai cikin daulolin da ke cikin ƙasa gada akwai abzin kasan kuma abzin ƙasar hausa ce har iyaka wajen libya duk da hausa nan suka zama masu alshin hausa ne sun yi zama nan kenan su hausa sun yi daɗe tare da abzinawa kamin ma wani tashin hankali ya zo har su bar wajen eh, sun yi shekara ruwa tare to abzin akwai wata daula da ƙarama da ake ce ma abzin to kenan hausa in sun ce abzinawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira abin su hausa to sannu sannu sannu sannu ƙasa ana ana ana ana transmission sannu sannu har abun ga suna ya komo ga wani irin mutane a gani to shine shi sarkin abzin ko da yake wasu wanda san tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga fezzan da wannan duk ƙarya ne sarkin abzin asalin shi ba abzinin asalin sarauta ta abzin da kaga sunan uwar sarki na farko kasa ta ga ta hanna da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba abzina ne kuma an san abzina ne ban san yanzu su da ba su san tarihin abzin ba eh, suna suna ganin kamar ba haka ne ba kuma wasu na lokacin da an kafa sarauta ma lokacin nan suna wajen aljeri ko libi amma sai suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba hmm. akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya gaba abzane ya gane cewa ai wannan ba abzane ne babu da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo shigo su ta farko shigo su ta farko cikin ƙasashen lokacin nan sai in ka ga mutum ya haka kana iya ce eh, ahmar wanda kana iya ka ce eh, abin ga abzini ne amma daga baya da suka shigo musamman wajen kelewai da suka shigo lokacin har zuwa karni na goma sha biyar na ce maka karni tara akwai abzina nan masan lokacin da suka shigo amma karni na tara tabbata ne akwai suna to wanda suka shigo sannu-sannu suna shigowa sannu-sannu suna shigowa sannu-sannu suna shigowa wayanda ke shigowa sai suna kokari su amshe mu inda suka tarda wuraren kiwo kasan kasa ce wadda ba ta da yi suna su amshe musu ya koge suka tashi to hausa da ke ciki yamma kudu maso yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci to wa'annan manoma ne kuma ba su da yawa wayancan makiyaya ne kuma suna da karfi da makamai to sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashin hankali ya zo tsakanin abzina masu kori abzina abzina su kori abzina ta wancan masu karamin karfi da suka zo masu amfani da harshen hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zauna akwai har yanzu akwai sunayensu ana an san su daga inda suka yi zo cikin abzin kamar yanzu wajen tawa kwallon madami ne ne ga abin da ni karanta ma ga ga wani cikin wani kwaleg har wajen ma gabas wajen kasar tsotsai baki watarla akwai to lokacin da suka shigo wayannan sai abzina suka mamaye wanda suka yi gudu wajen kelewa sai suka eh, ba su bautar da mutane a bizinawansu sai suka haɗu da su mm, arme da minene minene suka zama baƙaƙe eh, eh, komiti ce wasu to da kamin da saru su zo cikin abzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma don dizon bakake ne amma suna da bayi ko wani abun gasha masu ina da faransa suka zo kabilancin nan da wariyan nan da kyamar eh, da ake mutum don saboda launin fata shi nasaru turawa faransawa su suka kawo wannan su suka kawo wannan don wanda ke da fata shi ta yi kusa ga tasu sai suka ɗaukaka shi shi ne sama wanda ko shi ko kai asilinka ba abzi ne kake to sai su sabkar da kai da cikin jirgin auna cikin ba su ka abzinawa abzin misali kan mutanen wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzi ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta daya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi armi da za shi sai dai shi ta yi iya eh, ta yi daga nan ya tashi neman har yanzu wajen da margudan neman mata amma akwai mata na umarci in ba inda ba asibiti ɗaya ba yawon shi ne ba abzi ne shi ne ba abzi ne don akwai ba abzi ne mai asali akwai bajaja ce wanda abzi ya kace mai imirat akwai buzu cikinsu akwai wanda an ka 'yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ka gani duka shi ne abin amma yanzu kama ko cikin kasar hausa an ce eh, an ce buzu sai aga kamar da ja da mine ne duka duka buzaye ne harshe ne mutane hausa ake cewa buzanci amma ba abzinin ba ba ya ce ba ne bajaja ce ba buzu ba ne wato dai a nan nijar ba idan jihar agaris akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu abzinawa awai ko ina cikin nijar ai shi ne matsalar tawaye ne nijar don babu jiha cikin nijar inda baka samu abzinawa suna zamani cikin gonakinsu kasarsu kuma a gani abzinawan da ke cikin Eh, da ke abin ga wajen agadas ko wajen azawak sun yi wanda ke azawak ko yawa yi to sai a kasance da mu makon gobe yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Profesa Jibu Hammani na Jami'ar Abdulmumuni Diofo da ke Yamai, da wakilinmu a Yamai ɗin Salamun Barma, da mu da injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. gaida Ibrahim Garba masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.